بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya rayar da mu ya kama wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin Qur'ani mai girma a wannan masallaci Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ranar goma sha uku ga watan ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku a hijirar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da sha hudu ga watan hudu dubu biyu da ishirin da biyu muna roƙon allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi allah ya karbi ibadunmu ya karbi azuminmu da addu'o'inmu ya gafarta mana kuma ya gafarta wa malumanmu rayayyu da matattu gaba ɗayansu Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen akwai ɗan umu da Allah ya masa rasuwa wanda na yi magana kwanaki uku da suka wuce ko hudu mu yi masa addu'a ya samu hatsari a hanyar magumeri Allah ya masa rasuwa ɗazu ko in ce yanzu karfe hudu muka yi jana'izarsa muka sallaci gawarsa ya ali alhaji ali bashe shehu allah ya gafarta mishi ya sanya kabarinsa ya baiwa iyalanta juriya da hakuri akwai ɗaya ma shi ma a nan cra shi kam yana shirin tafiya umra ma allah ya karbi ran shi allah ya gafarta mishi allah ya karbi niyyarsa muna cikin suratul munafiqun za mu tashi akan aya ta tara faɗin Allah subhana ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم وصدهم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله جلت قدرته yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tulhikum amwalukum da dai kada dukiyoyinku su halarkar da ku wala auladukum ko kuma ƴaƴanku kada su halakar da ku an zikrillah gabarin ambaton Allah ma'ana la tushghilkum amwalukum allati tahtammuna bi jam'iha wa tahsiliha kada dukiyar da kuke nema kun shagaltu da nemanta kuna tara ta kada shagaltar da kufa sannan kuma da ƴaƴan da kuka zo kuna so su ne wanda wato zuciya ke kamawa kada su shagaltar da ku ga barin abin da aka ɗora muku na bautawa Allah bi ada ita'atihi na gabatar da biyayya gare shi subhanahu wa ta'ala Allah ya dora mana mu yi sallah mu yi zakka mu yi azumi mu yi hajji da sauran ayyuka na biyayya Allah ya dora mana mu yi gaskiya wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba Allah ya nuna mana mu tausayawa na ƙasa mu girmama na gaba to wa'annan ayyuka na ba'a wajibabbunsu da mustahabbansu to kada neman dukiya da kuma son ƴaƴa su shagaltar da mu gabarin saukar da nauyin da Allah ya ɗora mana Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka ya bar dukiya ta shagaltar da shi daga bin Allah ya bar ƴaƴa suka shagaltar da shi daga bin Allah sai Allah ya ce fa ulaika humul khasirun wa'annan sune hasararru tababbu wa'anda sun rasa rahiran su akan duniyar wasu to taya mutum zai yi kowace hanya ake bi mutum ya shagaltu da dukiya ko ya shagaltu da 'ya'ya daga barin bin umarnin Allah subhana imma min haythu tahsilihi wa imma min haythu al-infaq ko dai ta hanyar neman dukiyar ko ta hanyar siyar da dukiyar ko dai ta hanyar sama wa 'ya'yan abin da suke so ko kare su daga abin da ba sa so duk wannan suna faruwa kada dukiya ta shagaltar da kai daga ambaton Allah daga bin Allah ta yaya ka zo na kana kasuwanci lokacin sallah yayi horon juma'a ne ko salloli farillai ne ka ce ga kwastomomi sun zo idan har ka ce za ka rufe shago ai za ka ware za ka kori kwastomomi saboda haka bari ka gama musu mai kiran Allah yana cewa hayya ala sala sai kuma ka hayya ala a zo ga ciniki kana ciniki don ka samu abin cefa ne ko kuma kana kokarin ka samu kudin ta hanyar da Allah ya haramta don ka ji daɗi nan ma dukiya ta shagaltar da kai daga jin Allah saboda haka Allah yana tsawatar da mu kada dukiya ta dame mu mu manta da Allah kada dukiya ta hana mu sauke wajibin da Allah ya ɗora mana don son kuɗi mutum ya hana zakka da Allah ya farlanta ko don son kuɗi mutum ya hana taimakon addinin Allah ko taimakon bayin Allah wanda idan ya yi ba zai yi asaran abinda ya gabatar ba zai samu a wajen Allah saboda haka duniyan nan da muke ganinta kudin nan da muke jin ta abu ne wanda a haka suna da dadi amma yayin da mutum ya tsaya hisabi gaban Allah Allah zai masa tambaya cewa daga ina ka samu kudin kuma ta ina ka ciyar da wannan kudin saboda haka idan kai shugaba ne ko an baka kwangila ka je ka yi gini na makaranta kaza ka haɗa kai da wasu ko hada baki da wasu daga cikin ma'aikata kar a je a yi aikin ko an ce a yi supplying kaya a haɗa baki da store officer a zo a store officer ya ce kayan nan kar ma ka sayo akwai su kawo kuɗin mu raba sai ku raba kuɗin ko ga kuɗin da za a bai wa wato wasu na hakkokinsu kai da yake babba ne ka mamaye ka wawura suka ɗabi ‘ya'yanka ka kai su kasar waje su yi karatu ka sa su makaranta mai tsada ko a cikin gida ne a tam ɗaya ana biyan miliyan biyar miliyan shida a shekara yaro ɗaya ana kashe masa sama da miliyan goma don ya yi karatu wannan kuɗin kuma ba wai halaliyanka ba ne a kuɗin talakawa ne ya ku bayi wasu ma suna kauye ruwan sama na ruwan sama suke jira don ba su da ruwan da za su sha wani sai ya je kilomita 20-30 ya samu ruwan da zai sha wani in ya je ɗiban ruwa da safe sai yamma zai dawo wani jan ruwa a rijiya ma ba za su iya ba saboda nisan ruwan a cikin rijiyan sai da jaki suke ja jaki za a ɗaura wa igiya in aka jefa gugan sai a kori jakin ya yi ta tafiya sannan ruwan ya fito su ɗiba su sha amma kuma idan lokacin zabe ya zo irin wa'annan mutane da suke zuwa da kyar su samu ruwan da za su sha su za a je a jefa a tabba da naira 500 biyar naira dubu ɗaya ku zabe mu in kun zabe mu za mu yi ku aiki an zabe ka ka zama senator an zabe ka ka zama member na house of representatives mun sani banda abin da kake samu a wata ba mu tambaye ka ba ba mu san nawa kake samu ba na faɗa ne ba wai ba mu sani ba ba akwai kaso da gwamnatin tarayya take bayarwa duk wanda aka zabe shi ya je ya yi aiki a mazabansa wannan kuɗi an baka ne ka je ka yi wa waɗanda kai musu alkawarin aiki ba abin da aka biya ka ba da abin da kake samun mun san ya fi buƙatar ka inda kai ɗan adam ne to ka zo ka taimaka musu yadda kuka zaɓe ni na shiga inuwan nan kuma bari in dan hura ko ko da iskar tana da zafi ma dai ku jita. gara ya bi a kan bakwai ba to ba wannan ba abinda aka ce ka zo ka yi musu aikin ba ka zo ka yi musu aikin da ya tantanta ba ba wai kai ka je ka kwakulo musu ba da kinsa ka zo wanda aka bakan ka zo ka yi musu aikin sai kuma ka je ka yi maula wajen minista wajen shugaban kasa wajen waye ƙasata garina ƙaramar karamar hukuma dungumar da aka zaɓe ni suna da bukatar titi akwai karancin ruwa akwai karancin hanyoyi akwai karancin kaza ka kawo musu goma da ishirin wanda gobe ba sai kace ku zaɓe ni ba ba su da ɗan takara in ba kai ba amma yanzu wani ɗan takara ne a borno ne a kano ne a katsina ne na san dai a borno za a samu guda ɗaya in allah ya yarda amma ban da shi wane ne wanda in ya ce ni ya isa za su ce don Allah ka zo ka ci gaba da wannan aikin da kake yi nawa suke ina suke saboda haka a ji tsoron Allah yadda aka shiga haka za a fita yadda haka shiga haka za a fita to amma in aka fita da wani ido za ku kalli mutanen da suka zaɓe ku ka zo ka alkawari mutum ya shiga fikop ya zo ya shiga layi rana yana jin yunwa don ƙaunar kai kuma baka ji wannan ƙaunar da sunan wani abu ba bayan zaɓe ma ba ka so a ganta amma lokacin zaɓe kuma kana neman su zaɓe ka anya ka yi wa kanka adalci ba su ba kanka ɗin ka yi maka adalci to kada dukiya ta shagaltar da mu a haka tana da daɗi amma an kai haƙuri da kai da baka da shi da wanda yake da shi bambancin ku bai da yawa bambancin bai da yawa a danne zuciya yanzu nake maganar mutum nawa aka yi jana'izar a farkon ramadan muka faɗa mun zo amma ƙarshen sa Allah kaɗai sun su waye za su zo yanzu ba a kare ba yau muna sha saura sha bakwai mutum nawa za su mutu a sha bakwai din nan Allah kaɗai ya sani muna ciki ne ban ma ciki ne sai kun gani in ka tafi ba shi kenan saboda haka kada zuciya ta shagaltar da kai ka daina rantse-rantse a kasuwanci ka daina yaudara kada kuma sun 'ya'ya su sa ka dinga zagin mutane wani don 'ya'yansa hatta iyayensa ba su tsira ba wani da ƴaƴansa makocinsa ba su tsira ba rayukan mutane bai tsira ba ya sa yara mota don yana da kuɗi suna gudu a cikin unguwanni a cikin gari a buge wannan a doke wannan in an kama kuma a ji a je ɗinsu in ɗan talaka ne ya fasa danja sai ya kwana a prison ko a ji a ɗaure ji shekara biyu ko tara amma kai ɗanka ya ji ya kashe rai sai ka yi waya ai dana ne ai ya kamata ai magana da osi na wajen kaza kaza kaza ai magana nan ai magana can eh to ai kuma sun rike shi din ai sun jima suna tsaye da shi haka saboda haka ai kuma aje ana karban kuɗi wanda ya yi ƙaramin laifi don baya da gata a hukunta shi mai babban matsayi ya yi babban laifi a ƙyale shi to wannan a nan duniya muke yi amma za mu tsaya gaban Allah Allah ce wa ya fa'ala zalika fa ulaika humul alhafiru wanda ya bar ‘ya’ya da dukiya suka shagaltar da shi daga bin Allah to wa'annan mutane su ne hankarwa Ya'yanka ka ba su tarbiyya ka ba su ilimi mai kyawu ka ba su makwanci mai kyawu idan ka samu da halaliyanka amma ya za a yi ka sa ɗanka a cikin mota tun yana ƙarami kaga ka haramta wa ɗanka an sa addu'a ko? ثم ذكر الرجل يدول السفر ما أشعث أغبر يمد يديه إلى wa يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه haram wa حرام وغذي بالحرام kaga ana haifansa an yi suna an sa sunansa a bauta kudin haram yana zuwa da shi ake ce da shi da haram din ya girma jikin ya ginu da haram to wannan yaron yaushe za a masa addu'a wa ya hana ubansa saboda haka mu yi kokari mu rage burinmu ɗan'anmu mu yi fatan Allah ya ba mu ikon ba su tarbiyya da Allah ɗin yake so da abin da kuma Allah ɗin ya wadata mu su ma ya wadace amma idan kace bari ka sakar musu yara na yau wanda kai ka haife su kamar su suka haife ka dukiyar da Allah ya baka in ma kana da kudin kenan kamar su suka mallaka maka kudin yaro zai zo yayi ma tambayan kudi da yake bukata ba zai ladabi ba ba zai zauna ba a gaban ka yazo yana tsaye baba an ce a makaranta sai mun yi kaza kaza za mu yi sai ya bata rai muryar ma kamar wanda an matsa masa an ce ma sai mun yi kaza babanka ne ka sake fuska ka zama kana da ladabi baba shi fa a makaranta an ce ga shi ban sani ba ko akwai abu a wajenka in Allah ya hore kaza kaza ka faɗi kalmomi masu daɗi sai da shi din ma yana Allah Allah ya ji nawa kake so ya baka ya baka amma dukiyar babanka za ka zo ka sata wasu yaran su ne matsalan ubannin saboda ka shari'a wato a rayuwa mu yi ƙoƙari mu zamanto muna kwatantawa gwargwado domin Allah ya ba mu sauki a lahira amma idan ba haka muka yi ba yadda muke ganin duniyan nan da wayanda suka fi hanga kuma suna hanga sai dai wanda Allah ya kiyaye shi Allah muke roƙa ya fidda mu kunya Allah kar ya sa duniya a mu Allah ya sa ta a hannayenmu mu juya ta yadda muke so ba ta juya mu yadda take so ba Allah madaukake ce wa anfiqu mimma razaqnakum sannan kuma ku ciyar daga abin da muka arzuta ku na dukiya min qabli an ya'ti ahadakum al-maut tun gabanin mutuwa ta zo ta riski ɗayan ku yayin da mutuwa ta zo fa yaqula sai kaga yazo yana cewa rabbi ya ubangiji na Allah laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah ina ma da ka jinkirta ni zuwa wani dan lokaci kankani in ka bani lokacin ba wai lokaci da yawa yake so ba ajalin tsare ba ajalin ba'idi yake so ba ya manta ya rayu ajalin ba'idan din bai yi abin kirki ba amma ajalin tsare me yake so a wannan dan lokacin a yana ce fa asaddaqa ha zan yi wato zan zo in ba da sadaka ha me sadaka wajibin zakka duk yadda Allah ya taka cire zai zo ya cire ila ajalin kare fa asaddaqa wa akun min as-salihin haka ce masu tafsir suna cewa zan ba da zakka kuma zan je in yi aikin hajji wa akun min as-salihin yana da dukiyar ya je aikin ya je aikin hajji yana ganin ya cire miliyan 1 da rabi miliyan 2 da rabi aikin hajji sati biyu sati uku na gama na dawo a ce wannan kudin ya tafi yanzu wannan miliyan biyu ko miliyan ɗaya da rabin nan yanzu da ina jujjuyawa zuwa shekara mai zuwa ai zai kawo dubu ɗari biyar ko shida to bari mana shekara mai zuwa shekara mai zuwa za ta zo kuma sai iya ga shekara ta zo kusa a kowani tun yana tambaya kudin hajji ya ki tambaya kuma wallahi yana da kudin yana zuwa kudin hajji nawa ne bana ina so in tafi ba in an gaya masa to bari da in shirya ne kuma arzikinsa ɗin karuwa yake yanzu ya daina tambaya ai kudin hajjin kuma bai tafi ba to sai kuma ran da ya zo mutuwa sai kula rabbi ya Allah ka saurara mana Allah ka tsawaita rayuwa ta zuwa bayan hajji mana kawai a hajjin ko a makka ma mutu ina sai kula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah ina ma da ka saurara min kan jike ta mu zuwa dan lokaci kankani a wannan lokacin da zaka bani ya Allah zan zo in saukar da nauyin da ka dora min na ibada wa akun min as-salihin inda ya bude cewa iyayensa yana so Allah ba shi dama ya nemi gafara a wajen iyayensa inda ya bude cewa matansa yana so ya nemi Allah ya ba shi lokaci don ya danne wata matar ya bibita wata matar ya mai da ƴar mutane kamar baiwa ba ta da bakin magana dukan matarsa yake in ta yi magana iyaye kuma su fiye haƙuri tana cikin zafin duka da zafin wulakanci sai gashi zai faɗi ya mutu yana sai bude baki ya ce ki ya da ita kuma tana hararan shi, ka mutu ma in yi aure na ana so alaƙa ta yi kyawu sai da za a yi begen juna to gari mujirmi zai faɗa ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين يا الله كثور رامين إن زمن كتكين باين كصالحي إن سوك نوين كثور رامين نعم الله مزيتي ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها da dai Allah maɗaukaki ba zai jinkirta wa rai ba ɗan lokaci kankani idan ajalin ya zo fa idza a ajaluhum ne zai faru la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun ba a jinkirtawa ba a karawa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala ba wanda zai mutu sai da izinin Allah sai da ilimin Allah sai da ajalin da Allah ya rubuta in ka mutu kwananka ya kare arzikinka ya tsaya numfashinka ya tsaya takunka ya tsaya komai naka ya tsaya zuri'ar da zaka haifa sun tsaya sai ka mutu amma in akwai su wallahi ko a gadon asibiti idan zai haihu sai ya haihu eh, a gadon asibiti ba sallame shi idan zai haihu sai ya haihu a hanyar da shari'a ta faɗa ba ba wai za a bashi wata karama bai haihu ce kadai a matacce za ta yi cikin kuma ta zo ta haihu na taba halatta wani ke a asibiti mijin bayi da lafiya amma akan gadon kuma a rashin sa din fa har likitoci su zo suna koran matar kaga yana da kokari mai yiwa akwai rabon da ya Allah ya kaddara zai wuce kuma sai ya wuce bayan da aka iya akwai labarbaru irin wannan wasu kun fi ni sani ba sai na faɗa ba saboda haka mutum zai zo ya ce Allah ka jinkirta mun zuwa ɗan lokaci in zo in yi aiki Allah ya ce walayyu yi asirar Allah nafsan idan ajalin ya zo ba zancen wani plan ɗinku program ɗinku tsarinku wani abu zai baki ya mutu wa ya tashi wannan ku kuka sani idan ya mutu in mutum ɗari za su mutu shi ɗin da yanzu lokacin sa ya sai ya mutu direba yana tukin mota ya ɗabi fasinjoji ajalinsa sai zama sanadiyan ajalin wasu yana tukin sa Allah zai zare ran a cikin tukin ba wai hatsari yayi ba amma ya mutu a garin ya mutu din mota ta je ta yi hatsari sai wasu su mutu ku ɗauka cewa dukkan su a hatsarin suka mutu amma shi ya riga mutuwa kafin su mutu wani kuma za a yi hatsari gaba ɗaya motar ba wanda ya mutu sai shi kaɗai wani kuma duk sun mutu sai shi kaɗai ya tsira ba kwa ganin haka idan hatsari ne mutuwa ba sai su mutu gaba ɗaya ba in hatsarin ne tsira ba sai su tsira gaba ɗaya ba walan yu'akhkhir Allahu nafsan iza ja'a ajaluha an sa rana an buga kati an yi abinci gobe da safe auren yau da daddare za a sashi likafani wani gobe in ya zo auren sai ya sallaci gawansa ci ango me ya gagari Allah an ɗaura auren an je za a ɗauko amarya zuwa gidan mijinta an gama mata kwalliya da aka shiga kar tana kan gado ana cewa ke ya zaki cewar haka a ce ta zama gawa walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha yayi kwangila an yi sani check din miliyan 55 gobe zai kalbi kudin ya riga ya gama budget ɗinsa, zai biya basu suka zai yi wa matansa kyauta zai canza mota kawai gobe da safe sai a ce ya mutu ga check dinsa fa ya tafi sai dai magada su yi harka walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha kana iya ka mutu kana sa takalminka kana iya ka mutu kana sa rigarka kana iya ka mutu kana cikin din motar ka kana iya ka mutu kana kan bayan gida kana iya ka mutu kana cikin bacci ba sai ka kwanta ka yi rashin lafiya ba rashin lafiya ba shine mutuwa ba mutuwa ba ta san lafiya da rashin lafiya ba ba ta san kuruciya da tsufa ba ajali ne idan ya zo sai ka tafi walan yu'akhir Allahu nafsan idza ja'a ba Allah ya kyautata karshen mu wallahu khabirun bima ta'malun Allah madaukaki shi masani ne ga abin da kuke aikatawa بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم سورة التغابن سورة da take magana akan tagabun at-tagabun shine kamunga me malaman tafsiri suna bayani akan wannan kalma yau mai ليوم الجمع ذلك يوم yau mai زوجة in mun zo wajen za a wannan sura wato ayoyinta tana daga cikin surori dai wanda suka sauka wato tsakanin suratul juma'a da suratul sabr aka ce wannan sura ta sauka ne a tartibin ƙur'ani sura ta 64 kuma ta sauka ne bayan juma'a kafin suratul saf a tsakaninsu ta sauka sai ta zo ta tsaya a bayansu sura je madaniya ce a madina ta sauka sannan kuma babba abin da sura take karantarwa wato sakamako na kiyama da kuma taɓe wanda mashirikai za su yi a filin kiyama wannan kuma ita ce sura ta ƙarshe a cikin surorin da Allah ya buɗe su da tasbihi mun karanta sabbaha da yusabbihu ko to wannan ita ce ta ƙarshe daga ita babu wata yusabbihu ko sabbaha ɗin Allah maɗaukaki yana cewa bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim yusabbihu lillah suna tasbihi ga Allah suna tsarkaka Allah ma fi samawati abin da ke cikin sammai wa ma fil da kuma abin da ke cikin kasai duk suna tsarkaka Allah subhanahu daga abin da bai cancance shi ba bai dace da shi ba na tawaya ko kaskanci ko tarayya kamar yadda Allah madaukake ke ce tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura Allah madaukake ce lahul mulk mulki nashi ne walahul hamd godiya ma nashi ne lahu din an gabatar da wannan lamirin ne me yasa lil ikhtisas don a kebe shi subhanahu wataala kamar ka ce iyyaka na'budu ka gabatar da wannan iyyaka din ne saboda takaita ibada ga Allah shi kadai to nan ma an ce lahul mulku mulki ma kwata-kwata abin da ake cewa mulki na Allah ne wala hulhamdu kuma dukkan godiya da yabo shi Allah din ne ya cancanta na ce subhanahu wa ta'ala lahu almulku wa lahu alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah shi mai iko ne akan dukkan komai babu abin da ke gagaran Allah sai dai Allah ayyukan sa cikin tsanaki yake cikin hakuri yake baya gaggawa shi yasa wani lokacin mutum sai ga kamar Allah ba zai yi ba a'a in ka haƙura za ka ga sakamakon Allah madaukakin sarki ya ce huwan lazi khalaqakum Allah shine wanda ya halicce ku ya halicci babanku Adamu daga ƙasa kuma ka halicce ku daga wannan ruwa da kuka sani da ya alita ku fa minkum kafirun cikin ku akwai kafirai wa minkum mu'minun cikin ku akwai mu'mini Allah shine yayi ku haka da saninsa ganin damansa da nuna buwayarsa sannan da jarrabawarsa da ya so da ya yi mu duka masu addini daya walau sha a rabbuka la ja'ala nasa ummatan wahida walau sha a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin faminkum kafirun cikin ku akwai wanda suke kafirai Allah ya san a kafircin za su mutu duk yadda kai ba za su musulunta ba wani zai ji kalmar Allah zai ce eh gaskiya ne to amma yanzu in na musulunta zai ji kamar zai rasa wani abu in ya musulunta zai ji kamar abu zai same shi in ga sunan dai uzurruka zai kawo don Allah bai bashi ba ba yadda ka iya wanda Allah ya bashi kuma zai yadda ko me zai same ni tunda na ga shiriyar Allah ni zan bi kuma ya bi shiriyar kuma ya zauna lafiya saboda haka shirya daga Allah ne fa kum kafir wa minkum mu'minun cikin ga akwai masu imani wanda Allah ya san su imani ne ya cancanta da su duk guguwa da za ta taso ba su ga sun girgiza ba duk kuncin rayuwa da za su shiga ba su bar imaninsu ba don Allah ya rubuta su masu imani ne kuma za su gamu da Allah akan imani dama Allah ya halitta mutane kashi a cikin su akwai mai imani zai rayu da imani ya mutu da imani shiga aljanna akwai wanda Allah ya rubuta shi zai rayu kafiri da kafircinsa ya mutu a kafircinsa shiga wuta akwai wanda kuma zai rayu a mumini ya rayu da imani amma ya mutu a kafin da ya shiga wuta akwai wanda kuma zai rayu a mumini a na akwai wanda zai rayu a kafircin amma ya zai kuma imani ya mutu a minan nari ilan nari minan jannati ilan jannati minan jannati ilan nari minan nari ilan jannati wannan haka muke babu na biyar ɗinsa ba min mai dubiri ila kaduna ko akwai sai dai kana da kake tafiya amma ka mutu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir aljanna da wuta ne babu gida na uku a lahira arab da kaji din ma shi ma kafin a gama hukunci wa al araf rijalun bai arifuna kullam bi simahum wa da ashab al jannati an salamun alaykum wa idha sirbat absarhum tilka ashabna kuma qalu rabbana la tajalna ma alqawmi adh-dhalimin ko to wannan araf din za a zo a tabe za a zama sai aljanna sai wuta Allah ta faminkum kafirun wa minkum mu'min idan mutum ya ga kansa cikin masu imani ya gode wa Allah wannan shirya zaɓin Allah ne ba dabara ba ce kuma kai addu'a Allah ya tabbatar da kai kamar wani ne yake cewa kai ina ma da an yi mu a zamanin annabi sai wani ce kai kai wallahi gara da Allah ya ka a yanzu idan ya yi ka a zamanin annabi in ka zama cikin munafukai ko kafirai me zaka cewa Allah kuma yana faruwa yanzu wallahi muna cikin rufin asirin Allah an ajiye musulmai ne to da a zamanin da ake wahayi ne sai an yi fentin sai an yi fenti ko kuma a zamanin da za a abin nan ya fito a sarajin lahum da min al-ardi ko to nasa kafi nas qafiyatina to in wannan lokaci ne lokaci zai kamar da hadisi ya faɗa a cikin gida daya an san waye mumini waye kafiri kuna cikin hanya kuna tafiya an san waye mumini waye kafiri a cikin kuye ku dan kuma a lokacin babu zancen tuba an riga an gama kaga a wancan lokacin ma hatsari ne a lokacin na farkon ma hatsari ne gara ka tafi a ribibi din rahamar Allah ta riske ka ko to Allah ya lullube mu da rahamarsa Allah madaukake ya tafa minkum kafirun wa minkum mu'min cikin ku akwai wanda suke wato kafir cewa Allah subhanahu wa ta'ala cikin ku akwai kuma masu imani inna Allah khalaqa al-kafira wa kufrahu wa fi'lahu wa kasbahu kamar yadda imam bukhari ce inna allah khalaqa kullu salihin wa san'at na'am hadisi ne inna allah khalaqa kullu salihin wa san'ata allah ya mai aiki da aikinsa saboda haka allah shi ya su su kafirai kuma shi halitti kafircin da suke yi tare da allah shine mahalicin kafirci da kafirai din to fa allah bai ya son kafirci yace wala yarda li ibadihi al Allah bai son bayinsa da kafirci wallahu bi bima ta'maluna basir Allah maɗaukaki shi mai gani ne ga abin da kuke aikata khalaqa as-samawati wal arda bil haqq Allah madaukaki halitta samai da kasai da gaskiya ya halitta su don ya tabbatar da gaskiya duk wanda ya ga halittansu lalle zai san Allah ya cancanta abota masa da kadai injiniya da architect da birkiloli da leburori wanda suka iya aiki in suka yi wani gini mai kyawu mutane suna mamaye kai wannan ya iya aiki ko wannan ya cancanta ayaba masa wannan gini ne wanda yanzu in Allah ya turo iska za ta ruguje to me kake tsammani da halittar da yau shekaru dubu dubu dubu nawa har yanzu bai yi crack ba rana da wata tunda Allah ya yi ba taba cewa rana ba ta fadi ba me yasa ai Greece ne ya tsaya ko batir ne ya yi weak ko an yi strike ne rana ba ka Allah mun yi gode maka daga baka sa rana da wata hannun yan Najeriya ba wallahi da sai fisi strike rana take faduwa ko amma Allah bai bar a hannun mutane ba wallahi ramar Allah tana da yawa 'yan uwa ka duba iskar da muke sheka da a ce gwamnati ne take ba mu wannan iskar ya kuka gani talaka da mai kuɗi da wane ne kuma iskan nan fa idan an ce iskan nan ba za ka samu ba kuɗi nawa za ka samu za ka kace don ka sheka a ka maka oxygen a sa ana ta wannan ana ta wannan don ka samu numfashi ga ruwan sama da Allah ya mana lokaci ɗaya Allah ya canza duniyar wani yana hayya hayya amma da aka yi ruwan kowa hayi hayi hayi wani yace umara ne ko yake ga mu ala yace tunda aka fara ruwan nan shi da musawai suna safa da marwa a cikin ruwan nan har aka dauke ruwa kaga ni'ima ce amma wannan ruwan da a ce a hannun gwamnati ne sai a ce generator bai yi aiki ba abin filtarin ruwa babu shi ko kuwa ko kuma wani gurin a ce ba ku zabe mu ba saboda haka ba za mu yi muku ruwan ba ko ba zai faru ba Allah ya sani tun kafin ya yi mu za a zo a shiga irin wannan zamanin shi yasa duk wani abin da rayuwar ɗan adam ta dole ya ta'allaka ya ke bar wa ɗan adam ɗan uwansu shi ya rike kayansa sai za ka ga mutumin ƙauye da bai taɓa ganin titi ba yana nan laye lafiyarsa kalau bai san gwamnatin ba bai san asibitin ba bai san makarantanka ba zai noma ya ci ya rayu yana numfashin ga 'ya'yan itato a dajin Allah wallazi khalaqakum subhanallah khalaqa samawati wal ardi Allah ta wasawwara ku shi ne Allah shi ne ya sawwara ku ya kera halittan ku sannan kuma wa ahsana fa ahsana ku Allah ya kyautata surori yayi ku kuma ya kyautata halittan ku in ka duba halittar ɗan adam babu halittan da yake kyawu laqad khalaqnal insana fi ta taqwim a cikin suratul mu'minun ko a farko farko jerin wannan a ah, farkon ayar ولقد خلقنا الإنسان من صلاله من ثم جعلناه نطفة بقرار ما ثم خلقنا النطفة علقة كبير كدوك جيري حليتنك ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ليس ثم إنكم بعد ذلك لميزون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون في أي صورة ما شاء ركبك يكيرها لسنك kawai ka dubi tsarin da Allah ya yi wa kwakwalwar ɗan adam wannan kaɗai ya isa duniya ta yi imani da Allah yadda ya yi kwakwalwar da yadda ya hanyoyin jini a cikin kwakwalwar ta yadda jini ba zai taba kwakwalwar ba ya yi sinadarai na riƙe abubuwa na hangan abubuwa na isar da sako jikinka idan yana buƙatan abu za a sanar da kai yanzu waye ya taba jin yana jin bawali ko bayan gida sai da ya danna ya ji ya kumbura a ah, ashe ina jin bayan gida bari in ji yanzu ba haka ne kana zaune idan lokacin da a bayan gidan ya zama redi sako zai zo kwakwalwanka lokacin bayan gida ya yi sai ka ji sai ka je ka tsuguna sai ya sauka wanda ya yi wannan halitta bai cancanta a kaɗe ta ba sai ka je ka zaune a gaban boka ko mai duba ya duba maka har yanzu ba ba a samu dan adam da ya gama amfani da kwakwalwarsa ba memorinka da Allah ya yi ba dan adam da ya cika memorin gaba daya a ce memorinka yau full ne ana neman external abin nan ko? external hard disk ko kuma a ce kwakwalwanka ya cika dan adam saboda haka kai deleting din wasu abubuwa sannan wasu abubuwa su shiga duniya ba a samu ba aka ce ma wanda ya danyi wannan bincike na baya na gabatan Allahu alam na baya baya da aka san cewa ɗan adam yana da wannan capacity na memory in aka ce wanda yayi amfani da nashi mafi yawa ma wani mutumin indiya ne shi din ma a cikin 16 bai wuce 14 yayi amfani da shi kuma a cikin abinda Allah ya na halitta a jikinka na rike abubuwa akwai wanda shi aikinsa ilimin kanka ne a cikin memory din ilimin abin da kake so da wanda baka so ne suke zama a ciki kowa da abin da yake so ko da ka san abin da kake so ka san abin da baka so ina yake yana cikin mawarin kadin yana so sannan kuma ilimin da zaka yi idan ka haddace qur'ani wannan shi kuma akwai mawarin shi capacity sannan sauran ilimi ka duba yadda ake haddace qur'ani yanzu muna ka haddace qur'ani daga bakara zuwa nasiba ba to yau ya kai wato a nuna mana ijaz na alqur'ani irin yadda Allah ya baiwa dan adam kokolwa da halittar da yayi da suranta shi da yayi din yau ana haddace qur'ani ta gaba ta baya ta sama ta ƙasa ka gane me nake nufi muna karanta daga bakara zuwa nasi ba to akwai wanda haddasu ta kai idan da zaka bude daga nasi ne tana tambayan su safha safha za su kawo maka haddar shafi na tara nawa meye ne farkon aya zai ce kaza ne shafi na takwas ba kaza ne shafi na biyar fa farkon safa tsakiya karshe aya ta ɗari na suratul baqara wace aya zai faɗa haka Allah ya ba su hadda na kur'ani bayan hadda haka wanda muka sani wannan kuma gogolon dan adam ne rike kana gani abu ne mai wuya to ka duba haddan hadisi ƙur'ani shi mu'ujiz ne maganan Allah ne idan ka haddace wani ɓangaren zai jawo wani ɓangaren to amma ka duba haddan hadisi da isnadi wannan hadisi wane ya rawaito daga wane wane kuma daga wane wane kuma daga wane imam Bukhari ka duba sahihin da ya rubuta ya ce ban sa a cikin littafi na ba sai sahihi yace amma sahihin da na bari sun fi yawa hadda yake har za a zo a yi masa irin jarrabawa da an ce buhari yana da hadda yana zo ne zai ce eh, buhari ka kawo mana hadisi a kan kaza mana suna rike da hadisin sai ya kawo hadisin daga wane daga wane annabi ya ce kaza kaza daga wane zuwa wane duk zai kawo na ɗan, da mutum din ya dace da nasu sai su jingina masa saboda haka har yau muna da baiwa irin wannan a cikin al'umma amma ana kashe bai wanda Allah ya babu dan yanzu me laifin mu na rashin wuta yau za ka iya kai hadda a cikin zafi kana ka kasa bacci kana rike da mabuti fit fit fit fit yanzu yaushe kokoro za ta yi aiki ha kai ba lafiyan titi ka samu ba har wani yana cewa idan mutum ya tashi yanzu ne Nigeria ta kai ka tashi daga wani state waya wani state ya kamata ka je asibiti a gona bibin ka ya hau ko bai hau ba saboda tsoron hanya sai shi aka bar mutane suka yi amfani da kwakwalwarsu wallahi za ka samu yara a cikin idp din nan yan gudun hijira wallahi wani yaro in ka same shi irin bai wanda allah ya ba shi na kwakwalwa za ka yi mamaki yaron zai baka labarin lokacin da aka fara fitina a garinsu da abubuwan da aka yi da waɗanda aka kashe da waɗanda aka kora da yadda aka fita a cikin hayaniyar nan yana rike da su zai baka labari wannan idan ka ba bashi makwanci mai daɗi abinci mai kyawu ilimi da kula da lafiyarsa hankali kwance wani irin ilimi ba zai ɗauka ba Allah ya ba mu sa'a Allah ya ce wallazi khalaqakum haka ne khalaqa samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum Allah ya ce wa ilayhi al-masir zuwa ga Allah makoman ku yake na'am Allah madaukakin sarki yace ya'lamu ma fi samawati wal ard Allah madaukake yana sane da abin da ke cikin samai da kasai shi ya halice su halitun sane ne bayin sane ne kuma ya san su wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun kuma Allah madaukake yana sane da duk abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa ya san abin da kuke boyewa ya san abin da kuke bayyana kai kade ne ka boye Allah shine na biyunka ma yakunu min najwa talatatin illa huwa rabi'uhu in ka boye ya sani in ka bayyana kuma shi ba bambanci boye da bayyane dare da rana daidai suke a wajen Allah ka boye ka bayyana duk daidai ne a wajen Allah mu ɗan adam ne muna ganin bambanci tsakanin kusa da nisa da kuma bayyane da boyewa ko duhu da haske duk a wajen Allah ɗaya ne Allah maɗaukake ce wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi zati sudur Allah madaukake ta shi masani ne ga abin da ke cikin kirazan ku abin da ke tsakanin zukatan ku Allah ya sani na'am alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qablu fadhaqu wa bala amrihim ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد Allahu jallat ya ce alam ya ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qabl shin alam ya ya'tikum shin bai dai muku bane ya ku al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam naba'ul ladina kafaru labarin al'ummu da suka shude na kafirai min qablu gabaninku gabanin zuwan wannan al'umma akwai al'ummun da suka shude al'ummu da suka kafirce wa Allah Allah ya halakar da su da dalilin wato sabon su da azabarsa Allah ya fa wa bala amrihim sun dandani wato ƙarshen lamarin su ma'ana sakamakon abin da suka aikata shine wa bala amrihim kafircin da suka yi da budurcewa da suka yi sun dandani sakamakon sa kowace al'umma Allah ya halakar da ita da irin zunubin da ta aikata da kuma irin halakarwa da ya dace da ita Allah ya ce wayannan al'ummu wa lahum azabun alim akwai gare su azaba wacce take mai radadi to me yasa aka yi musu haka Allah ya ce zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat wannan abin ya kasance haka ne saboda sun kasance manzannin su suna zo musu da hujjoji bayyanannu ai zalika alladhi asabahu abin nan da ya same su su al'umma suka shude na halakarwa da rugujarwa din nan saboda annabawan sun zo musu da mu'jizozi bayyana. dalilai da ya kamata a ce sun yi imani amma me ya faru qalu sai suka ce a basharun yahdunana shi yanzu mutum ne zai shirye da mu yanzu manzo mutum zai zo mana ai in Allah ya so da mala'ika zai saukar amma a ce mutum zai zai zai zai kawo mana sako daga Allah mu ba mu yadda ba wannan shine abin da suka faɗa fa qalu a basharun minna wahidan nattabi' inna idan fi dalalin wa su suka ce yanzu mutum ɗaya a cikin mu ne zamu bi a ah, ai yanzu in hakan ya faru ai muna cikin bata kuma muna cikin halaka haka suka ce saboda haka ba su yadda su kasance tare da shiriyar ba sai Allah madaukake ce fa kafaru sai suka kafirce wa tawallaw sai suka juya baya a'radu anil haqqi i'radan tamman gaba ɗaya suka juya baya gaba bin wannan shiriya da Allah ya aiko da manzannin sa da su wastaghna Allah Allah kuma ya wadatu gaba da su Allah dama shi mawadace antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid sun kafirce Allah dama ba ruwan shi in kai imani ma don kanka ne in kai kafircin ma kanka ka rage shi ba abinda da zaka rage shi aljanna ta shi in ka shiga mafalala kai ka samu amma ba wai in ya sa ka wuta ya ragu ba Allah yake sun kafirce sun butu cewa Allah Allah kuma ya wadatu gabarin su wallahu ganiyun hamid dama kuma shi Allah ganiyun anhum wa anil alamin kalkul Allah shi mawadaci ne gabarin su da imanin su kai gaba ɗaya mahalittu Allah ya wadatu gabarin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ko yace wato Allah madaukake ke faɗi ya ku ɗan adam da ake na farkon ku da na ƙarshen ku da aljanun ku da mutanen ku kuka zama a zuciya ɗaya dukkan ku zuciyar ku ta zama zuciya na mafi jin tsoron Allah mutum ɗaya Allah ya ce ba abin da ya ƙara wannan a cikin mulki na duk muka yi takawa bai kari Allah ba haka idan muka haɗu tun daga adamu zuwa ƙarshen duniya da za a yi kiyama da su idan muka ce mun yi kafirci mafi kafircin zuciya na mutum ɗaya Allah ce wannan bai rage komai ba a cikin mulki na yau wani irin kafirci ne mutane ba sa yi akwai wanda hajja fir'auna da mutanen har sun jefa kibiya sama wai za su yaki Allah ko eh sai ya ha mana ka gina mu ni zan je in ga Ubangiji Musa ibn lisahan ko la'alli abulghu al-asbab asbab as-samawati fa attali ila ilahi musa wa wato ya san ba zai iya zuwa ba a ai masa zai ce kai ina ganin makariya yake yi ba sai mun ta wahala ba auna ya abin da yi haruna yayi hamana yayi ya yayi yau ina suke in ba don qur'ani ya kawo labarin su mamaye eh, wai zai san da su to haka to waɗanda suka yi wannan manyan kafircin wanda qur'ani yana su kai kawo labarin su kai na yau idan ka yi kafirci guntun kafircin kadin nan wai ma zai san da kai bayan shekaru gaji kana kabari malaiku suna ga ka kiyama ta tashi kuma a jefa ka jahannama saboda haka mutum ya yarda da Allah ya mika wuya wannan shine mafita na'am زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير Allah jallar kudratu ya ce za'aman lazina kafaru kafirai dai sun yi riya sun riya za'ama bi ma'ana qalu bi za'ami wato mutum yayi magana yana iddi'an yana tinkaho wannan shine za'ama allazina kafaru wanda suka kafircewa Allah din nan suna cewa Allah yub'atu su fa ba za ta da su ba ba za a tara su ma'ana babu wata kiyama da za a ce ko akwai aljanna akwai wuta a su sanin su kawai duniya ce in sun mutu ma bayan wani lokaci kuma a sake haifansu su dawo ala raja'iyya kenan Allah ya kulka ce da su bala tabbas eh wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na Allah la tub'atunna lalle wallahi za a tada ku kaga wannan ɗaya ne daga cikin wurare uku da Allah ya sa annabi ya rantsi wa a ahaqqun hu qul i wa rabbi wa qala alladhina kafaru la ta'tina saa qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum nan kuma yace za'ama allazina kafaru an yub'athu qul bala wa rabbi ina rantsa da ubangiji na Allah la tub'athuna lalle wallahi za ta da ku thumma la tunabba'unna bima amiltum kuma lalle wallahi sai an ba ku labarin abin da kuka aikata wa zalika 'ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wajen Allah Allah ya kare mu daga kafirci ya gafarta mana والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله